Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi talatin ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba mukanin labarai. To Sarfilu. 'Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin Sumi. Mutane sha biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ɗari suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar Thailand. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kaɗa ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi. To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan kasar Nijar sun gudanar da zanga-zangar nuna amincewarsu da juyin mulki. Za mu gwada ma duniya ban mu da kwalkwatan mu mun hoto. Gumi yarda ba ko sai da yawo ko faranshi ko wata ƙasa ta zo ta matsala katsalan nan cikin harkokinmu ko su kawo mana hari. Haka kuma za a ji cewa jagoran kungiyar masu neman ballewa daga Najeriya ta IFAB ya aika da rubutaccen umarnin kawo ƙarshen tilasta zama a gida na dole a yankin Naja Delta. We people in the southeast, we are really happy to hear this good news. Tana cewa ne mu mutanen kudu maso gabashin Najeriya mun yi murna da samun labarin. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniya ke da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. 'Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin Sumi. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Rasha sun dakile yunkurin Ukraine da kai har yankin Crimea tare da jirage marasa matuka ashirin da biyar cikin dare. Hukumomin Rasha sun ce jirage marasa matuka uku na Ukraine sun kai hari Moscow da sanyin safiyar Lahadin nan. Ah, inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama guda hudu na wucin gadi. Kasar Saudiya za ta karbi bakuncin tattaunawa a Jidda a ranar biyar zuwa shida ga watan Agusta mai zuwa kan Ukraine. Taron dai zai hada da jami'an kasashen yammacin duniya da wakilai daga kasashe sama da talatin da suka hada da India, Brazil, Indonesia, Masar, Mexico, Chile da kuma Zambia. jaridar wall street journal ta rawaito cewa jami'an ukraine da na yammacin duniya na fatan cewa tattaunawar ba za ta hada da rasha ba za ta kuma haifar da goyon bayan kasashen duniya kan sharɗin zaman lafiya da ke fifita ukraine mutane sha biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ɗari suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar thailand kamar yadda jami'ai suka bayyana gwamnan Naratiwat Sanan Fangakason ya ce abubuwan wasan wutar sun tayar da wutar ne a jiya Asabar a wani rumbun ajiyar da ba a ba da izinin kafa shi ba a kasuwar Muno da ke gundumar Songhai Kolok a lardin kudancin Naratiwat da ke kan iyakar kasar da Malaysia. Akwai mutane goma da suka mutu tare da ragowar wasu mutane biyu da ba son ko suwaye ba. waɗanda aka aika don gwajin ƙwayar halittarsu ta DNA, in ji Sanan. ya ce mutane 121 ne suka jikata biyu kuma sun yi muni yayin da aka sallame 111 daga asibiti amma babu ƙarin waɗanda suka mutu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau lahadi akwai yiwuwar arewacin china ya fuskanci ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da daksuri da ta yi barna a yankunan kudancin kasar inda aka yi wa mazauna birnin bejin gargaɗin kada su fita waje saboda ana sa ran samun ruwan sama da ba a taɓa gani ba. Daga Suri, ko da yake ta rage karfi daga mahaukaciyar guguwa da aka ce tun da farko, tana ɗaya daga cikin guguwa mai karfi da ta afkawa ƙasar China cikin shekaru da dama. kuma ta tilasta kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga lardin Fujian da ke kudancin ƙasar bayan ambaliyar ruwan. ma'aikatar albarkatun ruwa ta cana ta ɗage gargaɗi gaggawa game da yiwuwar afkuwar ambaliyar zuwa mataki na biyu mafi girma a birnin beijing da tangen da kuma lardin hibai da ke kewaye inda ta ƙara da cewa ana sa ran koguna da dama a yankin za ambaliya kafofin yada labaran ƙasar sun rawaito cewa sama da mutane dubu ashirin da ɗari biyar ne aka kwashe a shijajuwan babban birnin Hibai saboda fargaba ambaliyar ruwa. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake damana da karshen labaran duniya. Amma kafin nan a jamhuriyar Nijar magoya bayan kungiyar M62 sun gudanar da zanga-zanga a yau Lahadi a birnin Yamai. domin yin gargaɗi ga ƙungiyar cdao ko ecowas da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen yammaci a game da abin da suka kira katsa london inda ake son yi wa al'amarin cikin gidan nijar bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum masu zanga-zangar ɗauke da tutocin rasha sun kai farmaki ofishin jakarancin faransa inda suka yi fashe-fashe da ƙona tayoyi wakilin murya amurka a mai barma ya aiko mana da ƙarin bayani yanzu kenan a dandalin Place de la Concertation da ke kusa da Majalisar Dokokin kasar niger inda dubban mutane suka hallara domin yi wa kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hannunka mai sanda. A yayin da rahotanni ke cewa ƙungiyar sai yawo na da niyyar amfani da ƙarfi domin korar sojojin da suka yi juyin mulki a niger don mai da Muhammad Bazoum akan kujerarsa. Sanusi Muhammad shine mukaddashin shugaban kungiyar M Sosande wacce ta shirya wannan zanga-zanga ta goyon bayan majalisar sojoji ta CNSP. Yau rana ce ta horin ciki, rana ce ta kishin kasa. Za mu gwada ma duniya mu da kwalkwatan mu mun hoto. Gumi yarda ba ko sai da yawo ko shi ko wata kasa ta zo ta matsala katsalan nan cikin harakokin ko su kawo mana hari. A tsaye muke mu kalubalance duk wata barazana da za a mana. Wannan kokowa ce ta 'yan ƙasa mu muka yi kira kuma mu za mu kare wannan kokowar insha Allah muna fatar da gaugawa za a yi taron sojoji na ƙasa da tsakanin Mali da nijar da Burkina Faso a nijar domin a ɗauki matakan kare wannan barazanar ta hari da horon shi da sai yawon suke so su muna so wannan kasashen namu su kalfa karhi su gama kari da karhe domin su yi kokowa da ta'addanci yan adawa ma sun hallara a dandalin na Place de la Concertation domin bayyana nasu matsayi game da sauyin da aka samu a sha'anin gudanar da al'amuran mulki muna gaya ma jama'ar duniya duka gaba daya wasu manya-manyan kasashen duniya dukkan su gaba daya su san cewa mutanen Nijar gaba daya karbi wannan sojawa da hannu biyu. Abdulkadir Umar Ai ba yau aka harku ta ba. Ina ka taba jin a sabke mutum a mai doshi. Mulki abun nan zuwa ne in ka ka san ka hwadi kuma alhamdulillah. Masu zanga-zangar dauke da tutar Rasha sun nufi ofishin jakadancin Faransa inda suka yi fashe-fashe da kone-kone. Suna masu nuna bukatar Faransar ta kwashe sojojinta daga kasar. to sai dai masu gadin ofishin jakadancin sun bude wuta lamarin da ya jikkata mutane akalla biyar daga bisani wasu mambobin majalisar sojojin cnsp janar salifu modi da colonel major jibril hamidu pele sun isa ofishin jakadancin domin su lallashi masu tarzomar sa'o'i kaɗan bayan sanarwar juyin mulkin da janar abdurrahman chani ya jagoranta wasu masu tarzomar goyon bayan wannan al'amari sun yi kaca-kaca da ofishin jam'iyyar pnds inda suka kwashi ganima kafin su cinnawa cibiyar jam'iyyar mai mulki da wasu gwamman motoci wuta sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To Allah ya kyauta a gaida Solomon Barma. Kowane shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya mana da karashin labaran duniyar. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya na kada ƙuri'a kan zaɓen raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Lahadi, wanda idan har ta amince za ta iya cire wa'adin mulkin shugaban ƙasa tare da baiwa shugaba Faustin Achanga Tudera. damar tsayawa takara karo na uku a shekara ta 2025 an fara zaben tudera a shekara ta 2016 na wa'adin shekaru biyar kuma ya sake lashe zaɓe a shekarar 2020 wanda ya kamata ya zama wa'adinsa na ƙarshe a kan karagan mulki sabon kundin tsarin mulkin ƙasar zai sauya wanda zai ba shi damar sabon sake tsayawa takara na tsawon shekaru bakwai kuma adadin wa'adin da shi ko wani dan takara zai iya tsayawa takarar shugaban kasa ba shi da iyaka. Jam'iyyun adawa da wasu kungiyoyin fararen hula sun yi kira da a cewa zaɓen raba gardamar suna masu cewa an shirya zaɓen ne domin Tudera ya ci gaba da zama kan karagar mulki har tsawon rayuwarsa. Daga ƙarshe, Kasan Morocco ta kafa tarihi ta hanyoyi da dama a lokacin da ta doke Koriya ta kudu da ci ɗaya mai ban haushi a gasar cin kofin duniya ta mata. Mai tsaron baya, Nuhaila Benzina ta zama 'yar wasa ta farko da ta fara saka hijabi a gasar cin kofin duniya a matakin manyan mata, kuma abokiyar wasanta Eftisam Jaridi ta ci wa Atlas Linus kwallo ta farko a wata gasar duniya. 'Yan wasan Maroko sun ci kwallon a minti na shida da fara wasan, kuma sun tsaya tsayin daka har aka kai ƙarshen wasan bayan da suka yi rashin nasara a hannun Jamus. Wannan nasara ta sa Maroko za ta ci gaba da fafatawa dangane ta kai zuwa zagayen sirri ɗaya kwale. Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban kungiyar nan mai rajin kafa ƙasar Biafra, Mr. Mazi Namdi Kanu. ya rubuta wasu wasiƙa a baya-bayan nan kan soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. 'Yan yankin na ƙabilar ta Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu wakilinmu na yankin Naja Delta Lamida Bakar ya aiko mana da wannan rahoton. Jagoran kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra Musamazi Namdi Kanu da yanzu haka yake a tsare a hedikwatar jami'an tsaro na farin kaya wato DSS ya fiddo da wani umarni da ya rubuta da hannunsa kan cewar kada ya sake jin maganan nan ta wani umarni ga al'ummomin yankin na kabilar ta Ibo kan zaman gida na dole wa Allah Litinin zuwa Litinin. litinin ko kuma na sati biyu da ake zargin wani samuel ifa da ke jagorantar wani bangare na kungiyar ta IPOC wannan wasikar dai da Musa Inamdi Kano ya rubuta ya bada umarnin a kai ta ga Musa Samuel Efa da ke can kasar Finland domin yana daɗa rura wutar rikici musamman na rajin kafa kasar Biafra a yankin kudu maso gabashin kasar a wani taro dai da aka gudanar a birnin Enugu inda aka sadu da manema labarai lauyan Musa Kano barista jimoko. ya bayyana cewa umarnin da Mr. Kanu ya bayar ya yi tasiri a samar da zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin kasar inda kuma ya ɗauki wani sabon salo. Dangane da haka ne ya na tuntuɓi wani kusa a cikin ƙungiyar ta IPOC wato Mr. Chinanzo Inwachiku kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. Yana cewa ne eh, lalle wannan takarda ta fito ne daga hannun jagoranmu na kungiyar IPOC Mr. Inamdi Kanu kamar yadda na sha faɗa sannan kuma shugaban kungiyar ta IPOC ina so in tabbatar maka da cewar baya goyon bayan zaman gida na dole. Ai gani ya ba da umarni da ƙashin kansa kan masu ikirari daga kasashen ƙetare kan ba da umarnin zaman gida na dole. Muna kira ga masu ƙarya da su gaugota barin hakan. Dangane da haka ne wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin ƙasar suka ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu gama abin da suke cewa. I am supporting the idea of canceling sit at home. Tana cewa ne sunana ijoma Daniel ina cike da godiya ga Allah bayan so ke batun nan na zaman gida na dole hakan zai sa a ƙara samun ci gaba da tafiye-tafiye da wanzar da zaman lafiya a kudu maso gabashin ƙasar bisa ga haka mun sha wahala a baya dangane da wannan dokar ta zaman gida na dole to amma muna kira ga hukumi a najeriya musamman gwamnatin tarayyar ƙasar da ta sako muna damu musta the kazu ita kuwa wannan ta ce. We people in the south east, we are really happy to hear this good news. Tana cewa ne mu mutanen kudu maso gabashin Najeriya mun yi murna da samun labarin kawo ƙarshen dokan nan na zaman gida na dole daga shugaban kungiyar IFOC Mr. Inamdi Kanu. An yi hasarar ɗimbin rayuka da kuma dukiyoyi. Saura gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wata hubbasa na ganin an sako madugun kungiyar jam'iyyar ta ipoc musta inamdi kanu hakan zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na kudu maso gabashin kasar lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To a gaida lamidu Abubakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe ake so za a zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe da minti shida na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. masu sauraro sallama a gare ku mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jebanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na halima abdulra'u jagorar shirin. Dalla. a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan shigar da tsarin yin tatsuniya cikin kafofin yanar gizo da zummar faɗakarwa ilmantarwa da kuma samun kuɗaɗen shiga saɓanin yadda iyaye da kakanni suka yi a baya lamarin da masana a fannin amfani da kafofin sada zumunta ke gani yana taimakawa wajen rage zaman kashe wando tsakanin matasa a yanzu a bisa al'adar al'ummomi da dama a lokutan baya ana yin tatsuniyoyi daga sassan nahiyar afirka daban-daban ba tare da amfani da kafofin yanar gizo ba kuma sau da yawa bayan an yi aiki tukuru na yau da kullun da aka saba dattawa ko manya kan tara yara bisa amfani da hasken wata a ƙauyuka kewaye da wuta mai kama da na murhu su yi wa yara tatsuniya ko ba da labari wanda ake kira tales by moonlight a turance a lokutan baya akasarin tatsuniyoyi ana yin su ne don shirya matasa ga yanayin rayuwar da za su iya shiga nan gaba koya musu darasi ko wata kyakkyawar ɗabi'a da za ta taimaka musu yin rayuwa mai inganci sai dai bayan tsawon lokaci ci gaban zamani ya yi sanadin yin watsi da wannan al'adar a ƙauyuka da dama wasu a bisa dalilin wayewa wasu kuma sakamakon rashin zaman lafiya kafin bunƙasar kafafen sadarwa da dandalolin sada zumunta na yanar gizo gidajen rediyoyi sun kasance suna ware filaye na karance-karancen littattafan don nishaɗi da ilmantarwa don amfanar da al'umma tare da baje kolin basirar marubutan hakan ma ya taimakawa bunƙasa yawan masu sauraron rediyo a wannan lokaci yanzu bari mu sada ku da wata ƙwararriya mai yin tatsuniya a kafofin yanar gizo wato zainab muhammad anani wacce aka fi sani da Voice of Anani kuma za ta yi mana bayani akan me yayi sanadin fara yin tatsuniya ta yanar gizo da yadda ta samu karbuwa. Abin da ya ja hankali na na fara yi wa yara tatsuniya a yanar gizo shine a da yake sana'ar voice over nake yi wato yi wa kamfanoni talla wasan kwaikwayo na rediyo ba da labarai da dai sauransu hakan shine ya ja ra'ayina na fara yi wa yara tatsuniya a yanar gizo. Gaskiya alhamdulillah na samu karbuwa sosai don dudu ban fi wata shida da fara tatsuniya a yanar gizo ba a lokacin kuwa cewa mabiya na a shafin Instagram ba su kai dubu biyu ba amma a yau din nan ina da mabiya kusan dubu goma sha uku wanda kaso casa'in a cikin su iyayen yara ne waɗanda suke bin shafi na saboda 'ya'yansu. To nan ma din iyayen yara ne suka nuna cewa suna so in dinga ɗora tatsuniyoyi na akan YouTube saboda yara sun hana su sakat da wayoyinsu. <laughs> YouTube kuma ina jin akwai yadda ake iya kunnawa ta talabijin saboda haka da an kunna musu a can sai kuma iyayen yara su samu damar amfani da wayoyinsu. In ba haka ba ko kuwa babu zaman lafiya dan fa sai sun kalli tatsuniya an ta anani sannan kuma daga cikin iyaye akwai masu bani shawarar cewa youtube fa suna biyan mutane sabanin instagram da za a zo a kalla a wuce akwai lokacin da in ka kai a youtube za su ringa biyan ka wani kaso daga cikin kuɗin da suka samu yayin da mutane suke kallon bidiyon ka saboda haka suna so in faɗaɗa zuwa youtube saboda ni, nima da dinga samun ɗan taro da sisi to shine fa muka faɗaɗa zuwa youtube nake ɗora wasu tatsuniyoyin nawa a can zainab Zainab shin waɗanne darsa ka fara koya ta ɓangaren yin tatsuniya ki yada a kafofin sada zumunta. Darussan da na koya su ne na farko wani karin magana da bature yake yi wato what is what's doing is what's doing well wato abin da ya kamata a yi to ya kamata fa a yi shi da kyau duk abin da mutum zai yi ya yi shi da inganci to fa lallai zai samu karbuwa. Darasi na biyu kuma shine ka bi zaɓin zuciyarka in dai ka tabbata abin da za ka yi bai saba wa dokar ubangiji ba to ka yi shi da zuciya ɗaya kuma ka saka himma kar ka saurari abin da mutane za su ce don ba za ka taba iya birge kowa ba darasi na uku kuma na koyi haƙurin zama da yara da can a gidanmu yara suna tsoro na <laughs> saboda ba ma shiri da ya sam amma yanzu saboda ɗaruruwan yara da suke turo min sakonnin nuna soyayya a ko da yaushe sai na zuciyata ta yi sanyi game da yara na gane cewa yara su faɗan a yi haƙuri da su ne a bisa a hankali zan iya koyarwa idan da buƙatar hakan batun gogayya kuma eh akwai sosai amma abin da ya sa na fita da daban ina jin saboda ni ce ta farko da na fara yin tatsuniya da yaren hausa a shafin instagram kuma dai alhamdulillah yara da yawa suna cewa suna son muryata masha allah so ina jin wannan shine dalili daga ina kike samun labaran da kike karantarwa ne to tatsuniyoyin da nake yi waɗanda aka yi min ne ma tun ina karama su nake tunawa in yi wani zubin nakan kira yan uwana in ce su tuna min da tatsuniyoyin da aka yi mana tare muna yara da an faɗa min kuwa in na tuna sai ni ma na yi wani zubin kuma ina karanta story story books na yara wato littattafan labarai kenan na turawa sai in juya labarin yadda zai yi daidai da al'adar mu da kuma fahimtar yara wani zubin kuma ina kirkira da kaina in yi wani zubin ma ina zaune in abu ya faru a gabana daga kamar akwai darasin da ya kamata yara su dauka a ciki sai in juyar da shi ya zama labari sai in yi musu yadda nake samu kuma yara suka litta tsuniya har karshe gaskiya ban san me zan ma iya cewa ba amma ina tunanin tun da tatsuniyoyin da daɗi dole suna so su ji me ya faru a ƙarshe kuma kowane tatsuniya akwai darasin da suke ɗauka a ciki kuma yawancin darasin sai wanda ya kalla har ƙarshe shine zai iya gaya min darasin da ya koya wanda wani zubin ina ba da kyauta ga duk wanda ya turo min saƙon murya akan darasin da ya ɗauka a tatsuniyan da ya kalla saboda haka sai a ga yaran nan da nan suna son su kalli tatsuniya har ƙarshe sai a turo min da voice note akan shafuka na sada zumunta an anani? darasin da na koya a wannan tatsuniyan shine ƙarya ba babu kyau kuma babu kyau mutum ya saba wa iyayensa kuma babu kyau mutum ya dinga cin abinci da yawa <laughs> da sauransu. Shin za ki ce kin fara samun alfanun yin tatsuniya a yanar gizo? To gaskiya ba abin da zan ce sai dai na yi wa Allah godiya. Yin tatsuniya a yanar gizo ya buɗe min ƙofofi da yawa alhamdulillah. Na farko dai mutane suna biya na na tallata hajojinsu. Akwai masu neman haɗin gwiwa da ni mu fara wasu shirye-shiryen. Akwai masu so na fara ɗora tatsuniyoyi na a gidajen talabijin talabijin da na rediyo akwai waɗanda ma ba sa jin yaren hausa kuma suna son yaran su su kalli tatsuniyoyi na saboda haka suke son na fara saka subtitle wato na fassarawa da turanci kenan yadda kowa zai iya kallo ga kuma samun alfarma alhamdulillah wato abin da da sai na sha wahala kafin na samu yanzu a cikin sauki nake samun sa alhamdulillah kasancewa an fara sani na a matsayin kai mai yin shirye-shirye a yanar gizo to alhamdulillah ba abin da zan ce da Allah sai dai godiya waɗanne shawara zaki ki ba wa masu ra'ayin yin koyi da aikin ki? To shawaran da zan ba wa matasa masu son su koyi da ni shine su tabbatar cewa abu ne da suke so su yi ba don kuɗi ko wani abu ba. Domin idan ba wai abin yana baka sha'awa ba ne ko kana son ka yi to fa za ka fara kuma ka aji Domin zancen gaskiya sai ka yi aiki tukuru. Amma idan abu ne da kake son ka yi to ko ka gaji za ka dawo ka zagi tsaya kai. Sannan abu ne mai ɗaukan lokaci gaskiya sai ka samar musu da lokacinsa daban amma kamar yadda na faɗa idan dai abin yana baka sha'awar yi ko kana son ka yi abin to ba za ka sha wahalan ko ba kuma ba za ka ga wahalan yin haka ba kamar yanzu ni ko na gaji misali na dan gaji ba na so na yi ko haka idan na tuna akwai yara da yawa da suke jira na na yi musu tatsuniya to hakan yana bani karfin gwiwa na ji ina so in ci gaba da yin abin dan idan aka dan kwana biyu yara ba su ga an sakar musu sabon tatsuniya ba suna daukan wayan iyayensu su turo min da sakonni na murya ta shafuka na na sada zumunta sai dai na ji ana an ja ni baki mana tatsuniya ba yaushe za a saka mana sabon tatsuniya to da na ji wannan muryoyin nasu haka dole duk gajiya da dole haka zan zazzage na dan waya na fara yi musu sabon tatsuniyoyi haka to mun gode yin tatsuniya ta kafofin sada zumunta ya zama wata hanyar bada labari kan al'adun al'ummomi daban-daban a nahiyar afirka kuma a cikin tatsuniyoyi ana amfani da fayafayen bidiyoyi na zahiri ko na zane-zane da ake kira animation and cartooning a turanci to masu sauraro gabaki ɗaya kuma kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikatan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fadan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma lokacin da zan zaƙulo lokacin daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na farko yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusu maɗatai da magaran da isuhu makeri madattai da ilyas yakubu gawa da yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce ku faɗa wa shugabannin Afirka cewa muddin suna son mai da juye-juyen mulki ya zamo tarihi a ƙasashen namu to ya zama musu dole sai sun tushe duk wata kafa wadda take baiwa sojoji damar kwatan mulki ta hanci da hancin bindiga kamar magance matsalolin rashin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa da haɓaka tattalin arzikin ƙasashenmu da kyautata wa 'yan ƙasa musamman ma talaka da dai sauransu idan har ba haka suka yi ba to batun juyin mulki kunnuwan ne suka gani wato batun juyin mulki zai kasance a nan sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga sanin muhammed cin da unguwar karfin madaki a jihar bauchi ya ce don allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu dage da addu'o'in samun saukin rayuwa a mu najeriya mu koma ga allah ganin yadda wato al'umma suke cikin halin na matsin rayuwa daga ƙarshe yake addu'ar allah ya kama da saukin wannan hali na matsin rayuwa da muke fama da shi amin summa amin sai saƙon shehu adamu jau da ke cewa to a baya dai mun ga faifan bidiyo inda 'yan rufa'i da wuke ke cewa ba za su karɓi mukamin minista ba sai kuma shi yanzu mun ga shugaba tinubu ya saka sunayensu cikin waɗanda zai naɗa ministoci don haka yanzu mun zuba ido mu gani wato za su lashe aminsu ne ita dai magana zanen buni ce kuma dama an ce baki shi ke yanka wuya sai sakonmu na gaba da ya fito daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rajau da aisha usaini dango ta karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wacakal suka ce zancen da shugaba fitin na kasar rashi na cewa nan da watanni uku zuwa hudu zai tura wa kasashen afirka shida da kyautar hatsi abin murna da farin ciki ne matuka duk da cewa babu sunan kasar mu a ciki amma muna addu'ar allah ya sa mu shiga domin wallahi al'ummar najeriya na cikin uba mai tsanani to sai mu ce abu ba giji allah ya kyauta to sai sakonmu na karshe shi kuma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga babandi muhammad wato mamman bande da ali sarkin yaƙi nima da ahmadu mamman bande da hamidu kalala buwadifa suka ce muna kira ga kungiyar ecowas a taron da za a gabatar a abuja a matakin da za su ɗauka kan gwamnatin sojin nijar don Allah da manzansa kai su ɗauki matakan da zai jefa talakawan Nijar cikin kunci. Mun gode. To saƙonan da kuka aiko mana kenan mun gode a cikin da aikowa da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. 'Yan sandan Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutum ɗaya tare da raunata biyar a birnin Sumi. Moscow ta yi ikirarin cewa dakarun Rasha sun dakila yunkurin Ukraine na kai har yankin Crimea tare da jirage marasa matuka 25 cikin dare. hukumar rasha sun ce jirage marasa matuka uku na ukraine sun kai hari moscow da sanyin safiyar lahadin nan inda suka raunata mutum guda tare da tilasta rufe ɗaya daga cikin filayen jiragen sama hudu a na wucin gadi mutane sha biyu ne suka mutu yayin da wasu sama da ɗari suka jikkata lokacin da abubuwan wasan wuta da aka ajiye a wani ɗakin ajiyar kayayyaki suka fashe a kudancin ƙasar thailand kamar yadda jami'ai suka bayyana Yau Lahadi akwai yiwuwar arewacin China ya fuskanci ambaliyar ruwa daga mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daksuri da ta yi barna a yankunan kudancin kasar. To madalla masu sauraro da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri wato shirinmu na musamman na kallabi shirin mata zalla. sai a kasance da mu domin jin wannan shiri yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya kawo muku wannan shirin sai kuma salman abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiyan mu ta yau nazi daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum